na bar mata su eh, eh, biyu bisa uku kala sai manzon Allah sulutu wa sulutu was-sulusu kathir yace sai bisa uku din nan fa shi ma dukiya ne mai yawa mun gane ko ma'ana in ma ka ce sulutu din dukiya ce mai yawa ta isa a yi wasiya da ita ko kuwa ita ma fa tana da yawa ma'ana in ya zama nan lallai ita ma sai an rage ta kenan ko ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه sai manzo Allah ya dauki hannunsa ya dora akan huskarsa mai daraja sa'an ne ya dauki hannu ya dora akan huskar sa'ad wa batni ya shafa kuma kan cikin sa'ad thumma qala sa'an sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allahumma shfi sa'ad Allah ka warkar da sa'ad wa hijira ta hijratahu Allah ka cika masa hijirarsa kada ya mutu maka kenan mun gane ko daga makka hijira zuwa madina ya zo kuma yin umra ko haji ga rashin lafiya ya kama shi in ya zama na ciwon ajali ne zai mutu maka kenan to sai manzo Allah ya Allah ka ba shi lafiya Allah ka warkar da shi kuma ka cika masa hijirarsa fa ma ziltu ajidu bardahu ala kabidi fima yuqalu ilayya hatta sa'a yake har lokacin da yake bada labarin yana jin sanyin hannun manzon Allah a kan hancinsa sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya mutu albarka ko قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعرج عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود دخلت على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود في ناجي غور من الله صلى الله عليه وسلم وهو يوقف واقا شديدا أنا من الله كما أنا فرار مسزلين أنا سبودا matsayinsa a wajen Allah maɗaukakin sarki famasistuhu bi yadi sai ya dauki hannu sai ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda duk wani ne yake sallar alaihi wasallam sai ya taba jikin jiki ko fa qultu ya rasulullahi sai fa ajin ya sai abdullahi da mas'ud ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka tu'afu wa'san shadida kai ana zubo maka zazzabi mai tsanani fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajal inni u'afu kama yu'afu rajulani minkum yace ni ana zuba min tsananin zazzabi daidai da zazzabin mutum biyu a cikin ku fa qultu zalika anna laka ajrayni sai abdullahi da masu ce saboda abin da yasa Allah ke tsarifan ya ma zazzabi saboda kana da lada kana da matukan daraja wajen Allah madaukakin sarki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajal kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin ma min muslimin yusibuhu adan maradun fama siwahu illa hatta Allah lahu sayyi'atihi kama tahuttu shajaratu waraqaha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ai babu wani musulmi da zai kamu da rashin lafiya tun daga dukan kaya har ciwon kai mura zazzabi ciwon ciki ciwon jiki duk wani abin da ya kai kama ka Allah na sane da haka da wata hikima ta sa Allah ya yi haka mun gane ko saboda Allah ya kankare ma zunubansa akwai bayan Allah da Allah zai jarrabe su da rashin lafiya a hankali a hankali raina fita a hankali a hankali kam a zo a ɗebe ran ya zama na ya mutu ba shi da laifi ko ɗaya Allah ya karkace ya karkatar da shi mun gane ko dangane da wannan munasaba wani dan uwa a cikin mu ba shi da lafiya muka ta jinya aka ta fama aka ta fama abin ya fassara sai da muka je rana ita jiya jiya asabar mako ɗaya kenan muka sa shi jirgi aka kai gida yana sauka kwana uku sai aka ce yaro Allah ya kanta ya gafarta masa Allah ya sa duk wahalhalun da ya ta fara babu mayu yuqalu lil maridi wa mayu jibu yace babin bayanin ah, abinda ake faɗa mara lafiya an kaje ziyara mara lafiya me zaka faɗa masa قال حدثنا قديسة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوأف وعكا شديدا فقلت إنك لتوأف وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين قال أجل وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاكت عنه خطاياه كما تحاك ورق الشجر قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ga wani mutum fa qala lahu la ba'sa tahurun insha Allah mahallu shayi kenan na Imam Bukhari duk sa'an da kan je da mara lafiya sai ka ce la ba'sa tahurun Allah Allah ya bada lafiya Allah ya Allah ya sa kafara فقال كلا بل ثم تكون على شيخ كبير كيما تديره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا باب إيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار yace babin da ke bayanin zuwa dubiyar mara lafiya ko kana tafiya a karni ko ko ka hau ka ce ko ka hau abar hawa ka ce ko an goya ka an goya ka ne akan abar hawa ko an ɗauke ka ne a mota Mana duk halin da ya sawwaka ka je ka gai da mara lafiya قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن أروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قتيبة فدكية إيش من ظن صلى الله عليه وسلم يا هوجا كنسا أكي كنسنا وشعكيتك فدكية وأردف أسامة وراءه يبوي أسامة باينسا يقول سعد بن عبادة za a ya gaida sa’ar dan ubada qabla waqt badr kafin ayyakin badr fasara hatta marra bi majlisin fi abdullah bin ubay sai manzo Allah ya dauki usama suna tafiya kan jakinsa suna tafiya kiryan kiryan har yanzu ya shi a wani a wani majalisi akwai abdullah dan ubay ibn salul wa zalika qabla an yuslima abdullah da lokacin da manzo Allah ya kai wurin sai ga Abdullahi dan Ubay dan Salul kafin ya musulunta وفي المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود a wannan wurin an haɗu ne ga musulmai ga yahudawa ga mashirkai an haɗu wafin majalisi abdullahi bin rawaha akwai abdullahi bin rawaha a wannan majalisi فلما ma المجلس فلما a المجلس عجاجة الدابة da su suna zaune baki ɗaya da Abdullahi da Rawaha da Yahudawa da mushrikai da da shakiyai da marasa mutunci suna zaune sai manzo Allah ya zai wuce da manzo Allah ya ci jakin sa garin tsalle sai ta da kura da ya ta da kura kamar Abdullahi bin Ubay an fahu bi ridai sai Abdullahi bin Ubay dan salul munafiki na ra'isul sai kama hancin su haka kala sai ce la tuqaddiru alaina yace kada ku tayar mana tura kura ku suke muna yin fuska da kura yana da wai ke wannan yana da fa'i kenan fa sallama annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya sallama wa waqafa wa nazala ya tsaya sai sauka fada'ahum ila Allah sai ya kira zuwa addinin Allah ku karbi addinin musulunci فقرا عليهم القران دفار كرنتا karanta musu ينا مس yana karanta musu القران فقال له عبد الله بن ابي sai Abdullahi dan Ubay yake ya ayyuhal mar ya kai wannan mutum ya kai mutumin nan innahu la ahsana mimma taqulu in kana ahsan abin da kake fada din nan yana da kyau in gaskiya ne in gaskiya ne to yana da kyau fala tu'zina bihi fi majlisina kada ka cutar da mu kada ka zuka dame mu a wurin mazaunin da muke zaune je ka can kai ta karatun alqur'ani ka wanda ke son ka zai zo subhanallah ko eh, ba hausa aka ce ya hakuri yake hakuri sai ma a warje ila rahalika faman ja'aka minna faqus alayhi kaje ka can wanda kake wanda ya ga dama ya je ka kai mai kissa ka karanta mai kissoshin ka jafa'i kan jafa'i ko kana bin rawaha sai abdullahi da rawaha sai, bala ya rasulullahi fasina da shi majalisina sai sai eh ya manzo Allah ka zo mana da shi a inda muke zaune ka karanta kuran ma ta tashi ne fa inna nuhibu zalika mu muna son haka فسب المسلمون والمشركون واليهود shi na sai hayaniya ta tashi tsakanin musulmai da mushrikai da yahudawa ana zage-zage fitina ta tashi hatta kadu ya tasaruna har aka so ai kashin hankali ai fitina mai girma mai tsanani falam ya zalin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sakatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe bana sai hakuri a kwantar da hankali a zauna lafiya zaman lafiya ba a zauna lafiya da manzo Allah ba an karanta cikin shekaru da suka wa in aradu fitnatan abaina haka manzo Allah yake faɗa manzo Allah na kwantar da su kai hakuri a zauna lafiya fitina ba ta da daɗi ba da amfani sai hankalin kowa ya فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته da دخل على سعد بن عبادة sai manzo Allah ya sake hawa abar hawarsa tiryan tiryan ya je wurin Sa'd dan Ubada dama ya je ya je gaishe fa qala lahu ay Sa'd alam tasma ma qala Abu Hubab da ya je da mara lafiyan sa sai ya kai sa baka ji abinda Abu Hubab Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya faɗa ba yuridu Abdullah ibn Ubay qala Sa'd sai Sa'd yace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aifu an wafa wannan mutumin da kake gani ya manzo Allah baka san abin da ke tare da shi bane ka yafe miki kai masa gafara ma'ana a kauda kai gabarin baka san abin da ya sabe shi bane ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai duk jama'an garin su kauyen su unguwan su sai da suka taru suka yadda da shi za su tsora shi za su nada masa rawani shine shugaban su shine komai da komai yana cikin wannan murna sai ga ka taho da gaskiya da haske ta tura wannan abin naka shine sa maka hikiji a cikin zuciyar ولقد أعتاق الله ما أعتاق يتي لله ألا يباك haske da alkhairin da ya baka wala qad sama ahlu hadhihi al-bahra yace mutanen garin nan kasan baki daya sun hadu an yusawwiju fa yu'asibuhu su nada shi su saka masa alkaba fi masaraf su ce ne shugaban falamma rudda zalika bil haqqi alladhi ataka sharika bi zalika ana cikin wannan an yadda shi ne kaza shi ne kaza za a zo a rantsar da shi kenan ko a naɗa masa rawani ko menene da menene ba haka bane ana cikin wannan sai ga nan Allah ya aiko ka da haske da gaskiya wacce tattarwa tsawon wannan taron gaggaitaccen kowa ya ga cewa kai ke da gaskiya shi in nan ba ba wata gaskiya tare da shi sai aka dare masa sai yi hasaran wannan kujerar fasharika ina ma na fasharika sai ya shaƙi ma na sai ya ji haushi abin da yasa yake jin hausin ta kenan yasa yake wannan jafa'i fa zalika alladhi fa'ala bihi ma ra'aita yace abin da yasa yake maka jafa'i mana wani abu ya rasa na duniya ko to haka ba yanzu aka fara ba tun farko tun ne duk dan adam yana son makami yana son dukiya yana son ba haka iblis yake ma annabi adam ba hal adluka ala shajaratil khuld wa mulkin la to duk wanda yake ganin yana da wani mulki ko yana da saniyar taka yana da wata jama'a da yake ribar dukiyar su ko da yake yaudarar su ko da yake musu zambacin abinci ko da yake musu ƙarya ko duk baki daya in ya ga haske ya zo to sai ya yaci wannan haske ne duk yadda zai kuma ya fi kowa sanin cewa gaskiya mun gane ko قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برزون yace manzo Allah ya zo ya ziyarce ni baya bai hau doki ba bai hau alfadari ba wancan hadisi da ya gabata ai an ga jafa'in da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba abin da ba abin da Allah bai gani ba a ƙwaryar maka har aka je Madina wannan a Madina kenan ake wannan abu ba abin da Allah bai gani ba na jafa'i wurin mutirkai wurin Yahudawa wurin shakiyai wurin menene da menene ba abin da yake musu da aka tashi ma ana cene na ce wani matsayi manzo Allah ya tsaya yana baka kuma to kai wane ne zaka ce dan an bata maka ma'ana kowa yana tara jama'a ne dan garabi biyu ko dai su zama ma saniyan tatsa ko sojojin haya saniyan tatsa duk abin da suka tara su kawo maka sojojin haya da za a zagi addinin musulunci za a zagi komai da komai ba ruwanka da an tabe ka sai ka ce kowa ya ka fito da takobin shi ai yaki mana kai ne addinin musulunci kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza mun gane ko a cikin Kano kwaryan Kano ake tsayawa a kunduma ba sayyidina Abubakar zagi a kunduma ba sayyidina Umar zagi na na Aisha a zage sa na na Hafsa a zage sa ba wanda ya fito ya ce a zo ayyaki. ba haka bane akwai wanda ma ya fito ya fada akan haka ina kuke so ku kai mutane da su babu babu qaulil marid inni waji'un aw ra'asa aw ishtadda bil wada yace babin da ke bayanin hukunci mutum zai yace ba ni da lafiya ko ko wayyo Allah kaina na ciwo ko kuwa wa'annan duk za a iya faɗa ko bai halatta ba وقال وقول أيوب عليه السلام عليه الصلاة والسلام رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إمام البخاري كفى حجة لهاك كان شوى مت كم ما كان كي كان بني لذاتي كجي كان ولا ما كان يسي باب قومي تسمى رمزك في ونن آية دا إمام البخاري كاو شن يا يودين إن كان سقوى أكم حجة ليسي باب قول المريض إني وجع أو أصاه أو استجى بالوجع suka ce ai Imam Bukhari za a yi ma munakasha ta wace fuska suka ce ai wannan annabi ayuba ba ya kai kara bane yana addu'a ne yana roƙon Allah Allah ne ya fitar da wannan ya bayyana wa mun gane ko to ko menene dai za a je a dawo sai malamai suka ce babu laifi in ba kana kai karan Allah bane don ka ji zafin ciwo kana fata suka ce babu laifi قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن حجرة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن ابن حجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي من وأنا أوقد ذات القدر فقال أي أزيك هوى مرافق إمام البخاري كما محل الشاهد نجيتنا كاب أن أجرني أكجي أيك الحج سيسا da rashin الله فيها kansa. ko kwarkwata ko kyaya ko su kwari dai suna tafiya sai manzo Allah ya je ganke yake waɗannan abubuwan suna cutar da kai suna wahal da kai kultu na'am sai ce in fada al sai manzo Allah ce kai kirawan zan yi ma sa'annan ka yi hadaya ka ba da fidiya dan kai ya zama maka larura ka da lafiya in mutum ya dauki haram ihrami zai aski ba zai aski ba ko ya ce amma tun da kai ka kamu da cuta da rashin lafiya wa'annan abubuwa kwarkwata ce ko wa'ansu kwayoyi ne suna cutar da kai ka je ka yi aski sa'annan sun ma'amara ne bil fida'i kai fidiya ina mahallu shahid yi Imam Bukhari ayu uzika hawa mura'atik na. ya sami shiga ko bai sami shiga ba قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم ابن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه ga muhallin shahid mana jiko yace na na Aisha wata rana ba ta da lafiya sai take wa ra'sa ce wayyo Allah kaina kai tana ciwo fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga shi yanzu mun je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin daki manzon Allah matarsa ba ta da lafiya ga abin da ta fada ga abin da ya fada ga abin da kishi ya tashi mata kuma abin da ta fada da take wa ra'asa wayyo ni Allah kaina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaki lau kana wa ana hajjin fa astaghfiru laki wa ad'u laki yace ai in kika mutu ne ina raye na kika riga ya mutuwa sai na yi miki ne miki istighfari da roƙa miki Allah فقالت aisha سينا na عائشة تتي وسكليا تتي أي خسارة نكاك مسوى والله inni la azunnuka tuhibbu mauti kace wallahi ina tsammanin da ya manzo Allah so kace na mutu walau kana zalika nazalin ta akira yawmika mu'arrafat a bi ba'd azwajika kace ya manzo Allah ni dai ina ganin Allah Allah kake malama in kuma na mutu ba wani abu ne ba da safin na mutu iyaka zuwa da yamma kuma sai ka je wurin wasu ke jirgin shi ke nan kuma kana yi ka manta da فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يقول بل انا ورأسا يقول ما انا لقد هممت او اردت ان ارسل الى ابي بكر وابنه كما قال الله تعالى ما فلا جنز بني إلا جنز يوم كي ورأسا إتي من كما قال الله تعالى ناي نسل نك أيكا أكيرا أبو بكر لتنسى ga sayyidina abubakar ga ɗansa ga kina na aisha an hadu mutum uku kenan ko ali abi bakri wa hadu an yaqula al qa'iluna yace sai manzo Allah ce ni ma ba ba da lafiya ina so na yi nufin na aika a kira abubakar da ɗansa daki na rubu na ba na yi alkawari da cewa shine halifa bayana saboda gudun karwa ne ya ce kaza wannan ya sa rai wannan ya ce kaza an ya kula ka'iluna aw tamanna mutamannuna dan kada wani ya zai sa rai wannan yace kaza wannan yace kaza thumma qultu ya aballahu wa yadfa'u almu'minuna aw yadfa'u allahu wa ya'ba almu'minuna sa'annan sai yace Allah ya ki sai kai Abubakar mu'minai ma sun kiya sai kai ba haka ya kasance ba haka ya kasance ko to abin da ya kasance gidan manzon Allah kenan tsakanin shi da masu sallallahu alaihi wasallam yace ya so ya aika a kira Abubakar da ɗansa ga ɗansa sa'annan yace ya yayi ma alkawari da cewa shine khalifa gudun kar bayan manzon Allah bar duniya wannan yace shi yana wannan yasa rai wannan yasa rai wannan yace shi ne yace duk da shi ne da ba a yi wannan alkawarin ba Allah ya kiya Allah ya tabbatar sai kai Abubakar sai haka muminai ma sun ce sai kai ba amma duk da shi sai na bakar yana cin zaki tunda daga zamanin ka hajji har annabi قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال حدثنا سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحارث ابن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل كما يوعك رجلان منكم قال لك أجران قال نعم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها ورقها إلى محل الشاهد إمام البخاري السنة innaka lasu aku akan shadida qala ajal ba haka bane yace lalle manzo Allah ana zubo ma zubi ne tsanani sai manzo Allah ya ce haka al'amari yake muhallu sai da Imam Bukhari ya samu zakuri ba babu qaulil marid kumu anni Imam Bukhari ce babin da ke bayanin fadar mara lafiya ku tashi ku tashi ku bar ni na ji da kaina eh? an tsallake قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن ابي سلمه قال اخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقودني من وجع اشتد بي زمن حجه الوداع فقلت بلغ بي من الوجع ما ترى sai manzo Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai ga abin halin da nake ciki na rashin lafiya wa ana humani ni kuma ina da dukiya wa la yarithuni illa ibnatu li ba ni da magada sai ta kwaya daya afa atasaddaqu bi thulthai mali zan yi sadaka da biyu bisa uku na dukiyata qala la sai manzo Allah ce a qultu bi shakri sai nake to rabi fa قال لا sai manzo Allah ce a'a qultu as-sulus sai nace to ɗaya bisa uku fa qala sai manzo Allah ce as-sulus kathir an tada'a warafataka abniya khairun min an tadarahum 'allatan yatakaffafuna an-nas ai kada ka ɗauki biyu bisa uku ka sauka, sadaukar kada ka ɗauki rabi ma ka sadaukar sai ce ya manzo Allah in na kasa dukiya ta uku ɗaya bisa uku fa zakiya sai manzo Allah ce ai shi ma sulusin yana da yawa abinda ake son ku sani shine ka bar magadanka da wadata ya fi ka mutu ka bar su da talauci su je suna roƙon mutane su zama nauyi kan mutane ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها سيكي دك أبن كثير سبود الله الله زي باك لادا حتى ما حتى ما تجعل في سمرأتك har lauman tuwo da za ka sa a bakin matarka ma'ana abincin da za ka yi ka ba matarka ta ci Allah zai baka lada babu qaulil marid kumu anni babin fadar mara lafiya ku tashi ku bani gashi kuma za mu koma daki wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ji yaya aka yi cikin zazzabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga Abdullahi dan Abbas ga Sayyidina Umar ga manya-manyan sahabbai قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر وحول السند قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake lamma qudira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da ciwon ajali rashin lafiya na ajali ya zuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa fil baiti rijalun yace akwai sahabbai manyan sahabbai a cikin ɗakin wannan فيهم عمر بن الخطاب أخوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم suka zo suka taru wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na kwanci ba yana ji yana ji da zazzabi sai manzon Allah yake da su halumma aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu yace ku kawo takarda a rubuta muku wata wata takarda da ba za ku bata baya فقال عمر sai sayyidina Umar yayin tunani sai ce innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qad ghalaba alaihim waja'u wa indakum alquran hasbuna kitabullah sai na Umar yace kun ga fa halin da manzon Allah yake me zai sa kuma a dame ki sai an kawo yayi kaza an kawo yayi kaza ga mu da alqur'ani ai ya wadatar mu kyale manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fama da kai fa talafa ahlul bait sai sabani ya shiga wanda suka ce a'a ku kawo ya rubuta to wa'annan sai ku kyale manzon Allah yana ji da kai tun da muna da alqur'ani ya wadata fa tasamu sai aka samu sabani fa minhum man yaqulu qarribu yaktub lakum nabiy sallallahu alaihi wasallam kitaban la tadillu ba'dahu wa minhum man yaqulu ma qala umar wa inna sabi ku kawo ya rubuta sai wa iska bi goyi baya umar suka ce mu kyale manzon Allah yana ji da kanta, me zai sa kuma mu ta kama kan kura masa falamma aktsaru lagwa da surutu yawa wannan sai ayi wannan sai a qala wal ikhtilaf inda nabi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qumu sai manzo Allah ce ku tashi ku tashi yaya kuke surutai da kira sabani a gabana قال عبيد الله عبيد الله يقول فكان ابن عباس يقول سي عبد الله بن عباس كسنتينا بدر كوا ان الرزية كل الرزية يتي اي خسارة تلك خسارة da bakin ciki da bakin rai duk shi ne abin da ya hana mu kawo takardar nan manzon Allah ya rubuta mana hala حال بين رسول alaihi صلى الله wa وسلم وبين ان يكتب له ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم yace wannan sabani da surutai da suke kai amma Allah ya ce ku tashi yace ai babban hasara mutum باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له yace babin da ke bayanin hukuncin ka ɗauki yaro mara lafiya ka je wurin wani bawan Allah na gari da ka amince da shi ka ce ya masa addu'a ya roƙa masa Allah a nemi albarkan addu'arsa ya ya halaka ko ko akwai sabani a cikin wannan قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب ابن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السائب بن يزيد يقول gwagwota ko ya kumbuta ta ɗauke ni ta kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ibn ukhti waj'un yace dan yar uwata basu da lafiya fama sahara asi yace sai manzon Allah ya tafa kaina wada'ali bil barakati yayi min addu'a da albarka thumma tawadda sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala fa sharibtu min wudu'ihi sai na sha da manzo Allah yayi alwala ragowar ruwan alwalan sai aka bashi ya sha wa kuntu khalfa zahrihi yace sai na tashi na ce wa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazartu ila khatamin nubuwa sai na ga tambarin annabci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baina katifai tsakanin kafadunsa guda biyu Mista zirril hajala ka ce maballin kimanin kaga waɗansu ƴaƴan kuma albarka da kasan ko aka ɗauke shi aka je wurin manzon Allah ya shafa kansa sai masa addu'a yace Allah shi maka albarka kuma manzon Allah ya alwala ragowar ruwan alwalan manzon Allah da hannun manzon Allah yake shiga ya fita wani eh, sama jikin manzon Allah ya fara ciki aka ɗauka aka bashi ya sha ya samu albarka ko da zama albarka waɗannan da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ido da ido zamani da zamani su faɗa manzo Allah ya faɗa ya maka addu'a ya taba ka taba ganin wani cikin ya buga kirji ya ce shi ne ka taba ganin wani ya ce kaza kaza kaza kaza kaza har abada inda abu kenan ba a nuna akwai inda kaga ana ta kaza kaza kaza kaza to ka bincika da kyau akwai magana babu tamannil maridi almauta yace babin da ke bayanin hukunci in mutum ya kamu da rashin lafiya ya masa tsanani ya halatta ya roki Allah mutuwa ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه كان يمكو يفاتا متوى سبدا وتسيطر الساميت فإن كان لابد فاعلا in rashin lafiya ya ma tsanani ya zama ba yadda za a yi za ka roki Allah wani abu to ga abin da manzon Allah ya ba ka izini ka fada fal yakul abinda zaka faɗa kenan Allahuma ahyini ma kanat alhayatu khairan li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li sai Allah madaukaki sarki ka rayar da ni in rayuwa ta fi min alkhairi in kuma mutuwa ce ta fi min alkhairi Allah ka tafi ya halatta wannan ko ba قال حدثنا ادم قال حدثنا شوبه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات لغة يا شكو ايه يا شكو an kuɗi kitabar siddi ke eh a lokaci ya kusa kuma mutane suna ne su ko eh sai mu roki Allah madaukakin sarki Allah ka yaye mana masifin da muke ciki Allah ka ba mu damuna mai albarka dabbobin masifu cuta ka ka za mu yi hasara talauci bakin ciki Allah ka yaye mana Allah ka sanya ya mana yanayi Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu abin da za mu iya ba abin da zai rusa mana gidaje ba Allahumma adina fi man hadai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man alayta تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باب الرهن مركوب ومحلوب إمام البخاري